Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da FM niya. sai kuma tashar mu VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da hantsin yau Alhamis 4 ga watan yuli shekarar 2019 yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington gundumar Columbia tare da Sarfila lahashin Gumel da masu sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. Bayan labarin duniya muna dauke da shirin na kasa ba kasawa ba da su lemun mini barma zai gabatar. Daga nan kuma sai sharhin jaridun kasar Ghana wanda Rudwan Abbas zai kawo. za kuma mu kawo maku ra'ayoyin da ku masu saurare kuke kira kuna aika mana ta wayar tarho. Amma dai yanzu gasar filu dauke da cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfila hashin gumel. kwana guda bayan da aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar texas ke ciki shugaban kasar amurka donald trump ya ce yawan bakin haure suna cikin wato suna cikin hali mai kyau suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro a wani sakon twitter da trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba ba sa farin cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su kawai su a faɗa musu kada su zo an magance matsalolin baki ɗaya kenan. Trump ya ɗaura alhakin matsalolin da ake samu a kan abin da ya kira dokar shige da fice maras kyau ta 'yan Democrats. Ya kuma ƙara da cewa masu tsaron iyakar Amurka suna yin aiki mai kyau ba tare da ya ambaci zargin da ake wasu ma'aikata na yanzu da na da da nuna wariyar launin fata a wani shafin Facebook akan bakin haure da Hispaniyawa 'yan majalisu. jiya laraba ma'aikatar shari'a ta amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun kidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba bayan da shugaban ƙasa donald trump ya aiki da saƙon twitter da ke cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin saka tambayar kidayar da ake yi duk shekaru goma da yammacin jiya laraba ne wani taro ta waya alkali george hazel na gunduma a jihar maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a su bayyana masa yadda za su yi da sakon twitter da shugaban ƙasa ya fitar akan cewa za su ci gaba da saka tambayar kwana guda bayan da gwamnati ta sanar da cewa ba za ta saka tambayar ɗan ƙasa ba a takardun ƙidayar shekarar dubu da ashirin. a farkon taron lauyan ma'aikatar shari'a na musamman joshua gardner ya faɗi cewa har yanzu suna ƙoƙarin samo hanyar da ta kamata su bi shugabannin kungiyoyin masu zanga-zanga a sudan sun ce sun amince su za su tattauna da shugabannin sojoji domin yanke shawarar wanda zai shugabanci sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga yin sabon zaɓe ƙungiyar alliance for freedom and change ta amince jiya laraba lokacin da mai shiga tsakani daga ƙasar habasha ya nemi hakan mai magana da yawon ƙungiyar alliance madani abbas madani ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin khartoum madani ya ce an cimma yarjejeniyar ne bisa sharaɗin lokacin da za a kwashe ana yin tattaunawar zamanto sa'o'i saba'in da biyu ƙasar habasha da ƙungiyar tarayyar afirka sun shiga tsakanin ɓangarorin biyu bayan da sojoji suka wa masu zanga-zangar ranar uku ga watan yuni wanda ya kashe mutane da yawa da raunata wasu ɗaruruwa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an shirya dawowa da tattaunawar cinikayya a hukumance tsakanin amurka da china cikin 'yan kwanaki masu zuwa wani babban jami'in fadar white house ya faɗa murya amurka cikin mako mai zuwa za a ci gaba da zaman tattaunawar a cewar daraktan hukumar da ke kula da tattalin arzikin ƙasa lori kudlow da murya amurka ta tambaye shi ko tattaunawa za ta kasance gar da gar sai kudlow ya ce ya ƙara da cewa jami'in cinikayya amurka robert lighthizer da sakataren ma'aikatar kuɗi Steven Mnuchin ne za su jagoranci tattaunawar da mukarrabansu. Za kuma mu kasance cikin tattaunawar kudula ya ƙara da cewa. Da aka yi masa tambayar cewa ko jami'an Amurka za su yi tattaki zuwa China ne, ko 'yan China ne za su zo Amurka, kudulo ya ce ba shi da masaniya. ƙara tsanani da tankiyar amurka da iran ke yi na iya sa amurka ta ci gaba da hasashen da ya saba na sauran bangarori kan irin barazanar da iran ke yi mata da ƙawayenta da ma yankin baki ɗaya bayanan da ke zuwa daga manyan jami'an fadar white house da kuma hedikwatar tsaro ta pentagon da ma'aikatar tsaron harkokin wajen amurka na kwatanta iran da ƙasa wacce ta tagayyara ta shiga halin ƙaƙa na kayi ko ta zaburo da ƙarfin gwiwa. yanzu dai duk yadda ɗaya daga cikin waɗannan wato hasashe da aka yi tabbata zai yi matuƙar tasiri kan abin da zai faru gaba yayin da iran ke barazana ƙara iza sinadarin uranium wanda hakan zai daɗa saba mai yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wadda kuma aka kira ake wato aka kira ga wadatacciyar fahimta ta bai ɗaya jcpoa a takaice. daga ƙarshe manyan jami'an sojin amurka da sauran jami'ai za su halarci hidimar da shugaban ƙasa donald trump zai jagoranta mai lakabin jinjina ma ƙasa wadda wani ɓangare ne na bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan amurka na yau ranar hudu ga watan yuli ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar jiya laraba cewa mukaddashin sakataren tsaron amurka mark esper da manyan jami'an sojin amurka da shugabannin hafsan hafsoshin soji janar joseph dunford sun karbi goron gayyata shugaban kasa kan bikin na yau alhamis sauran manyan jami'an ma'aikatar tsaro ciki har da mukaddashin karamin sakataren sashen sojojin kasa da daraktan wato da sakataren sojojin ruwa da mukaddashin sakataren sojojin sama da mataimakin kwamandan sashen kula da askarawan ruwa da kuma kwamandan dogarawan gabar ruwan amurka duk za su hallara. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar. yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogo ke cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa. Jama'a salamu alaikum barkar ku da yau barkar mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin na kasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mummuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A makon jiya kun da Muhammadu Bello Babangayu ya kai kansa garin Ibadan da nufin ya kafa sana'ar da za ta ba shi damar hucewa kai takaici. saɓanin yadda wasu na ƙasassu daga kasashe irin su Niger, Najeriya da makwabta ke zuwa kudancin Najeriya da sunan sana'ar bara. Bakon shirin ya yi sana'o'i da dama kafin daga bisani ya koma hayar baburan 'yan acaɓa da baran da kaya sana'ar da a yanzu haka ke ba shi damar taimakawa matasan da suka fito daga jihohin arewa in ji shi. Ga dai ci gaban hirarsu da wakilin muryar Amurka a Ibadan Hassan Umar Tambuwal. Ganin ni a garinmu yara matasa sun taso marasa aikin sai ni gada cewa in ni bude wannan wuri har ni samu wuri to ina ɗauki yara 'yan raga waɗanda marasa aikin yi a gida ina ɗauko su ina kawo su nan guda-guda daga sannu sannu sannu sannu har Allah ya sa to sai Allah ya sa da sojoji da mutane ana dan zowa a dan bani mashin wani soja in yayi wata shida wata uku an ka dauke sai ce to baban gayu an dauke ni batun mashin din ya za in ce to ka bari in baka kuɗi ne ko a sai so a ko nawa yake so sai in ba kudi shikenan sai ya ya zan ban taba samun matsala da kowane kayayyaki ba waɗanne irin matsaloli ne kake fuskanta a game da wannan sana'a a gaskiya muna fuskantar matsaloli daga barayi dan ni kaina nawa an sace mashin ya kai shidda sabbi sannan shi wanga alhaji musa dan tambol din gada na ka bani mashin shi ma masu kanai in ya dauka takardu an sace sun yi talatin kaji matsalolin da muka fuskanta a hannun barayi a tsakani da allah saboda suna gurgunta mu sosai dan za ka sayi mashin dubu ɗari biyu da talatin ka yi lamba dubu goma kaga dubu ɗari biyu da arba'in rana guda kuma a ce an raba ka da shi wani kila ko bala ɗin sati bai ba wani ko sati na an taba sace mashin ko sati bai yi ba wani ran da an kawo shi aka sace shi to shi yasa nan na muka fuskantar barazana da barayi wallahi ko jama'a na tsangwamar ka saboda wannan lalura ta kafa wallahi babu don babu wanda ya ga dama saboda kasan can dama na faɗa ma sake wuri shi ka sa a dangwame ka to a yanzu kuma babu wanda ya ga daman tsangwama ta saboda a yasan a shirye nake da kowace ka zo zan baka ansa yaya hulɗar ka take tsakaninka da abokanan zama da sauran jama'a to wallahi hulɗa ta da abokan zama lafiya launike sannan mutanen ga da annan duk wanda ka tambaya min shaida kirki sannan su ainihin masu gidan ga tun babansu muka ma abina da shi ya ce baban gayu ka zan kafa kama shi ɗinka wurin ga sannan kuma har yanzu ɗiyan shi gaskiya ba su taba nuna min wani abu ba kuma wallahi ban ba da ko naira inda nika fara mashin din ga ko ebbiya ban ba su wallahi iyaka alkawali uban suna son ka rike tsakanina da su ko akwai wanda ka koya wa wannan sana'a ta mashin to akwai yare da dama wanda ne yaye su ma suna can oroko wa'anda na ga wurin ga ya mana kaɗan sai in yayo su in son kawo su ma yanzu suna da yara hannun su wanda suka riko kila ya yaro 60 nan da suke gaba ɗaya sai na ce to tunna kuma yaran ku na zuwa zan yaye ku ku koma can ku yi ta ku kungiya to kuma ko wace kungiya duk wanda ya taka ya hikarin sai su kawo min in suka kawo min ni kuma in yaro ya nuna hikari na ina da yan sanda ina da sarakunan kuma zaune lahiya launin ki da su duk wanda ce su yi min da yaro haka za su yi min daga nan ko babba mai girma malam nasasa sasa hashi yan kes ya kama ne ya karhi na ina zuwa can wajen cince malam in kawo kuka na ga lamarin da gashi gashi gashi gashi kuma malam hina taimaka min hina tahiya da gaskiya duk wani hali yayi duk abin da ga malam ya yanke a tsakani da Allah zai yanke shi ko kana tare da shi ko baka tare da shi in ka zo ka kama malam na sasu kuka a tsakani da Allah zai yanke ma wannan kes kuma in Allah ya da ko wani abu na wanda ya kari na ni kai da shi mun ka kai can to malam zai yi kokari bakin na ya kokari a tsakani da Allah kamar ku masu wannan aiki na babura ko kuma ku na kasa sunan ibadan a jihar Oyo kuna da kungiya to gaskiya ni dai ban da kungiya wadda tun da duk san ni babura nake yi to amma su suna da kungiya can ban sani ba amma ni gaskiya ban da kungiya tana in ba ta yaran gaba yan okada wanda ni a uban kungiyar su in abu ya faru duk ran alhamis ana miti za ka iske yaro ya taru ya yaro da hansi kuma duk abin da ya karhin su ni zazzowa amma ni in ba ya taba gaskiya ban da wata kungiya ni na saboda ina in makaina duk abin da ya to da ni ina iyawa ko ina ka taba samun wani agaji daga gwamnati ko ƙungiyoyi ko hannun wani mai hannu da shuni gaskiya ban taba ba ban taba ba sai dai akallan komawa da ni gida ina siyasa hakan ga to a sanannan ina da wani mai gida wanda aka ce ma musulu dan masanin raha to wannan shi allah yana taimaka min sosai a lokacin siyasa kasa wanda adda ana yi da shi amma mu muna bukatar kasa ta zauna lahiya lau saboda bani so ni a rayuwa ta dai ban so harka tashi hankali sannan ban so a ce abu da ni an kai shi yasa ga a can kebi ma a can gida ba yin suna ba amma a can ma duk inda bunza local government inda kace ban gayu wanda duk ya sa abin ga ya san da ni to idan gwamnati ko wata kungiya suka zo wurinka suka ce ka zo su taimaka ma da wani abu za ka yarda to kasan can na faɗa ma ni ba na tada gwamnati in ta kire ni ko wata kungiya ta kire ni za a yi ta gaskiya ne zan iya yarda amma duk abin da na faɗa ma duk abin da ba na gaskiya ne ba ina bakin cikin a ce yau kare ka ta kare shi ya sani ta ka tsantsan da kaina Allah bai min wani dogon kwaɗe ba ko in tai wajen wani in kada kaina ko in je na faɗa ma dai can baya to shi sa gani na zauna na inda nake da a ce ka tambayi gwamnati taimako ko kuma wasu ƙungiyoyi me za ka tambaye su to ni taimako na duk da gwamnati da wasu kungiyoyi taimako na ni dai in dai ga matasa sun samu aiki a rayuwata a yanzu da gwamnati za ta yi wani abin da za ni wanda ko kalihu ne aka ba ni aka ce a je a dawo an gani ana gani ne saboda ni ina bakin ciki in ga matasa suna zaune zaman banza babu aikin shi yasa ta haka ni bullo da matasan garinmu da kowa duk inda nika zuwa in samu mamashin ina zuwa in ban da shi ni dai in dai ga kana ci da kanka ba ko mu kace a baka wani abu ba to kamar masu fama da lalura irin taka ko akwai wasu ko wani da ka taba jawowa shi ma ka nuna masa wannan hanya to ka san hanyar gada nike ba wadda wanda ka kasa ba ne wanda ka iyawa ba wanda wanda bai da kafa ko bai da hannu kaga ba su iya wuce ba a ce aikin hannuna wanda a wuri zaune wuri guda wannan kaga ina iya jawo su a hankali a hankali in gwada musu su zo ga yi ga sana'a yi amma wannan sana'a ba wadda suke iya ta ba shi yasa ni ka sa matasa su je su yi a ni kuma zan samu za su samu to idan cikin su masu fama da irin wannan kasa ta hannu ko ta kafa ya kasance suna da nasu jari kana iya jawo su ka nuna masu masu sa jarin su domin su samu wani abu a cikin wannan sana'a ta babura a kwarai kwarai ai yadda ce duk wanda ya zo da yan kuɗi ne ya ce baban gayu kaka za ai ina cewa to in dai kana da kuɗi ka zo zan samu kuma direba na kwarai wanda za ku yawan tahiya kai da shi har a ƙarshe in suka karu har ai ta ta har ta yado in Allah ya kawo ya kiyaye in suka karu sai a je a soma shi an ka soma shi kuma suka karu a sannu sannu sannu sannu sannu sai ya ga shi ma ya ci gaba To masu sauraro nan za mu dasa aya a shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako. Sai a makon gobe za a ji wani sabon shirin inda Muhammadu Bello Baban Gayu zai zo da wasu mahimman shawarwarin da yake ganin za su taimaka wajen warware matsalolin da suka shafi rayuwar mutanen da ke da bukata ta musamman. A madadinsa da wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ni Suleiman Muni Barma da abokan aiki ke ce da ku muni lafiya. Na kasa ba ta sauka. a gaida Sule wani Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridin Ghana. wannan labari sabuwar jam'iyyar siyasa da nan tahi daga jaridar daily graphic wacce ita ce babban jaridar kasar ghana zan so sharhin jaridun na yau jaridar ta ce hukumar zaɓe ta tabbatar da cewar wata ƙungiyar siyasa sabuwa fal ta gabatar da bukatar ta hukumar ta duba domin ta zama cikakkiyar jam'iyyar siyasa wannan sabuwar jam'iyya mai suna ghana union movement uh, tana da taki Arise for Development ta shi don ci gaba. Tambari na ita wannan kungiya dai ta nuna damtsin wato namiji da kuma hannaye guda biyu na fuskantar duna da kuma taki wadda ke rubuce dalla-dalla a kewayensa kuma tana da launin ja ruwan kwai da kuma fari. Shugaban ita wannan jam'iyya ne Reverend Christian Kobina Andrews wadda aka fi sani da suna Osofo Chiri Abosom wadda shi ne wadda ya hassasa kuma shugaban General Overseer of the Life Assembly Worship Center a Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito a yau matar shugaban ƙasa ta gabatar da bukatun ƙasar Ghana na dangin ababa masu gina jiki. jaridar ta ce matar shugaban kasa mrs rebecca Kufadu ta yi kira da ɗau tsararren matakai da mai inganta matsayi na ababa masu gina jiki na ƙasar yadda za a inganta halin rayuwa da kuma tattalin arziki da take gagana wurin ƙaddamar da makarantar nan na abinci da nau'in ababa masu gina jiki na ƙasar ghana a nan jiya matar shugaban ƙasar ta bayyana cewar ko da yake shirye-shiryen gwamnati kamar na nomar abinci domin ayyuka kiwon dabbobi domin abinci da kuma ayyuka da dai sauransu na ba mu kwarin gwiwa abinci dai ba shi ne alamun cewar an samu ababen gina jiki ba muna bukatan abinci masu kyawu kuma mu tabbatar ya isa ga duk ɗayan gana, babu wadda aka bar shi a baya a fuskar samun abinci masu gina jiki. In mun leka jaridar Daily Guide ko wannan labarin ne hukumar zaɓe tana kira ga jam'iyyun siyasa. Jaridar ta ce hukumar zaɓe da ƙasar Ghana ta yi kira ga jam'iyyun siyasa a nan ƙasar da su guje yin amfani da ƙarfi wurin hana mutane yin rajista a takaitaccen shirin rajistar masu zaɓe game da abin da hukumar ta ce ne yawancin tashi-tashi hankula da ke tattare da wannan atisayi na rajistan daga ajantu mambobi da magoya bayan jam'iyyu siyasa ne waɗanda ke in biye wa ka'idodi na rajistan wannan atisayi na takaitattun rajistar masu zaɓe an soma shi daga ranar litini 17 ga watan yuni zuwa ranar lahadi kuma za a yi shi ne har bakwai ga watan yuli shekara ta 2019 ta dalilin sallama da aka yi ga kuka da umar ayuba ya kai kotu Ridwanullah jara bas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwanullah yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke kira kuna ajiye mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerikan Siya cikin Najeriya ina horin ciki ina murna kan sako magajin daura yadda jama'an tsaro don ka yi kokari Allah ya ƙara ƙara ba su ƙarfin gwiwa Allah ka taimake su Allah ka ƙara taimakon su akan wannan aiki da suke yi na Najeriya na sadaka da rayukansu su je su gwamaji 'yan ta'addan Najeriya. kuma ya yi daidai da an ka shi wannan gidan domin da wanda ya ba da gidan haya da waɗanda sun kai haya muna hokan Allah ne kuma Allah ka ƙara tona asirin irin su bayan haka ina ba gwamnatin Najeriya shawara idan ta dace a bita in kuma ta dace ba a duba wadda ta fi dacewa a bita wayar sadarwa tana daga cikin abin da ta kawo bala'i a ƙasar mu Najeriya da masifa kura tana da alheri to sharinta ya yawa musamman layukan da ake watsi da su ana sai da layi naira goma ko naira ashirin ko naira ɗari ko ma a bayar kyauta to ya kamata su wanda ke son mallakar wayar sadarwa a sai da layi dubu hamsin ko dubu ɗari domin idan an ka haka wani bai da kuɗin da zai sai shi ya sa a wayarsa ban ya je shi gudanar da ta'addancinsa Assalamu alaikum Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka CO mai gado da Katifa Kogwar Kanawa karamar hukumar Geza jihar Kano a Najeriya. Sashen Hausa na murya Amurka ina so ku ga 'yan jam'iyyar mu ta APC to ga faɗalubale na a gare su. Domin ku a baya an ce suka kola saraki da dogara su suka hana Buhari rawa gaban hantsi ya iya mutane ayyukan da yi alkawarin zai musu. Kamar ina ke ta fama ta a rediyo da kuma a jaridu haka to alhamdulillahi wannan karan dai to na maina ne shugaban majalisar dattawa da ta wakilai dukkan su yan jam'iyyar APC ne kuma dukkan su an ce Muhammadu Buhari yana son su suna son sa sosai to saboda haka kaga an baya mana bayan ru babu wani bakin magana da fatan za a cika alƙawarin Assalamu alaikum zan shi hasirin mai Amurka na magana kuma da cikin da zaɓin unguwa da sana'a kuma ga takardar ƙungiyar talaka yana jinjina ma mai girma gwanan jihar bauchi a sanata bala abdulkadir muhammad a game da kokarin da yake ga an samu sulhu tsakanin sarkin kano mai martaba muhammad sanusi na ji da kuma gonan kano da abdullahi umar ganduji kamar yadda ya magana tabbas kano ana kallonta a matsayin ita ce cibiyar arewacin najeriya ta bangaren sarauta salon arziki da siyasa amma abu bakin ciki a ce ana samun saɓani tsakanin waɗannan bai da ce ba Allah ya sa a samu sauƙi wannan rikici na gode. To yanzu lokaci yayi da Sarfilu zai shigo mana da labaru a takaice. To a takaice zaula kwana guda bayan da aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar Texas ke ciki, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawancin bakin haure suna cikin hali mai kyau suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro a wani sakon twitter da trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba ba sa farin cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su kawai a faɗa musu kada su zo an magance matsalolin baki ɗaya kenan To a gaishe ka masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu inda za ku je abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafin mu na facebook. yanzu a madadin sarfila hashim gomel da ya taya ni gabatar da shirin sai inji wanda ya bada umarni solomon abu da kuma injiniyan mu na yau Mr. Daryl Smith ne daular Salim da ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu.